da suna min riyadi zikri wa zakiri da cikin abu ya kamata mu sani na falalar ambatan Allah shine kowane ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya yi mishi wato zuciya wanda yake hankalta da shi yake kuma yin abin da Allah yake so da shi amma wannan zuciyar da mutum zai bar shi Dan gaban kanshi ne to zai aikata munanan abubuwa ne da kuma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shahararren hadisin shi yake cewa a cikin jikin ɗan adam akwai wani tsoka idan tsokan nan ta yi kyau to gaba ɗaya wannan ɗan adam ɗin zai zama na tsatsi zai zama kyakkyawa amma in wannan tsokan ya samu matsala to gaba ɗayan shi shi ne matsala annabi ce ala wahiyal qalb zuciya kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana irin illolin da zuciya yake da shi ga ainihin wato dan adam duk waɗanda suke fama da matsala ta ainihin wato kafirci ko munafinci ko shirka to sakamakon gurbacewar zuciya ne Allah madaukakin sarki yake cewa fi qulubihim maradu fazadahumullahu maraba a cikin zuciyarsu akwai rauni sai Allah ya yi ƙarin rauni a cikin wannan zuciya bi ma'ana zuciyan ya samu ainihin wato rashin lafiya kenan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya hana ta ganin imani Allah ka tsare mu da zuciya mara kyau haka tsekacewar zuciya jama'a shi ma yana daga cikin abin da yake sa zama na wato mutumin banza wanda yake ba na gari ba haka Allah madaukakin sarki yake sifanta har ila yau daga kafirai da munafikai da makamantansu cewa wato qasat qulubuhum zuciyarsu ya kekashe sai kaga mutum yana yin wani abu kwata kwata babu irin wannan tausayi da rahma da Allah madaukakin sarki ya yi wato sa a cikin zuciyar yan adam da Allah yake cewa yarhamullahu ar-ruhama a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana jikan masu jin kai zuciyar ɗan adam kuma ɗabi'an shi shine tausayi da tausasawa to duk sanda mutum ya kai ga shi baya ganin wannan to zuciyar ta ke kashe ne to menene maganin wannan al'amari malamai suka ce lallai zuciya yana da wannan sifa ta ke kashewa kamar yadda yake da wannan cuta a cikin zuciyar shi to ba abin da yake warkar da irin wannan cuta jama'a duk asibitin da ka sani za a iya zuwa a gwada amma ba za a ga cutan ba za a iya zuwa a nemo magunguna amma ba zai warkar da wannan zuciyar ba menene abin da zai warkar da shi shine ambatan Allah jama'a kaga daga inda ambatan Allah yake da matukar muhimmanci kenan zaka ga ana fama yara marasa ji har ka ga wasu ma an tsebe musu tsammani cewa wannan ai iska ne wannan lalatattu ne wannan yaron na rasa yadda zan yi da shi wallahi duk wannan wato tunani da kake yi cewa yaron ya riga ya gama lalacewa ko idan ka dawo da shi kan ambatan Allah da izinin Allah zai gyaru ana mishi addu'a ana koya mishi karatun alkur'ani yana karantawa yana ambatan Allah zai dawo ya zama na tsauki jama'a an samu wani malami daga cikin malamai magabata kafin ya zama malami tsohon dan daba ne dan fashi barawo jama'a mai haura gidan jama'a tsakar dare ya je ya sata a tarihin rayuwar shi dalilin da ya sa ya koma wa harkar ilimi har ya shahara ya zama malami shine ya je sata ne wata ran sai ya ainihin wato tsallaka wani garu zai fada gidan da zai sata sai ya samu mai gidan ko malamin da ke cikin gidan shi kuma yana sallar dare yana cikin sallar dare ya zo cikin karatun alkur'ani daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki alam ya'ani lilladina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah wai shin lokaci bai yi ba ga duk wani mai imani ya ainihin wato kankan da zuciyar shi wajen ainihin ambatan Allah ba aka ce sai tsaya akan wannan katangar sai tunanin anya wannan ayan ba da shi yake yi ba kuwa tun waɗannan shekaru da yake wannan ta'addanci Allah na shi lokaci da yi ba ya dawo kan an yi ambatan Allah ya kiwa ba da kanshi sai ba kan kanshi ansa sai ce ya Allah lokaci ya yi kawai sai koma haurar katangar da bai yi ba kenan daga nan ya koma ya fara koyon addini yana karatun alkur'ani har sai da ya zama shahararren malami a tarihin musulunci har wannan yake nuna ashe babu wanda ba za a iya ainihin tarbiyyantar da zuciyar shi ba ya dawo ya zama nagari ba na haka jama'a kada a rinka ɗebe tsammani daga rahman Allah ya ayyuhal ladina asrafu ya qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la min kada wanda ya yi ɗebe tsammani daga rahman Allah shi yasa daga cikin shahararrun addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi kan cewa Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah kai ne kake juya zuciya saboda zuciyar dan adam annabi bayyana cewa yana tsakankanin yatsun Allah ne Allah na iya juya ta yadda yake da haka kaka rinka ganin cewa ai kai ka isa sai ka hada da addu'a wannan addu'a yana da matukar muhimmanci bari rinka yi a karan kanmu muna yi wa 'ya'yanmu kuma muna tawassuli da ayyukanmu na ibada da muke gabatarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rike mana wato imanin zuciyarmu Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik waɗannan addu'o'i suna da matukar muhimmanci da fatan Allah madaukakin sarki ya gyara mana ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ainihin wato cutar zuci da kuma kekashewar zuciya wannan shine ainihin wato lafazin da za mu tunafar da mu a yau muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓa mana sai kuma Allah kai munasaba ta gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah